وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين kuma mun sauwaƙe wa bani Isra'ila tsallake teku bayan mun raba shi gida biyu, har sai da suka ƙetare shi cikin aminci, sai Fir'auna ya biyo bayansu shi da rundunarsa, saboda zalunci da shishigi sai da tekun ya haɗe shi, ya nutse a ciki, ya ɗebe ƙauna daga rayuwa, sannan ya ce, na ba da gaskiya cewa babu abin bautawa da gaskiya sai wannan da bani Isra'ila suka ba da gaskiya da shi, kuma ina cikin masu miƙa wuya a gare shi, sai dai da yake tuba yayin ganin mutuwa ba a karɓa, don haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce,